to insha Allah za mu kan akan mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hafa satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen aya ta tara akwai bayanai wadda ba mu ƙarasa game da abinda da ayan take ɗauke da shi ba abu na farko 'yan uwa mun ji bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'amarin adawa da samudawa kazzabat samudu wa adun bilqari'a Allah ya ce da samudawa da adawa sun karyata alkiyama fa amma samudu fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya Allah ya ce samudawa an an halakar da su da tsawa mai tsanani adawa Allah ya ce an halakar da su da iska mai tsananin sanyi mai tsananin karan bugawa me ya faru haka ya same su shine ce ma Allah subhanahu ta'ala da kuma bijirewa abinda manzanni suka zo musu da shi waja'a fir'aunu wa man qablahu Allah ya fir'auna ya zo da waɗanda suka zo kafin shi mun ji wani abu game da al'amarin fir'auna dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa fir'auna a rayuwa dama irin na iko na mulki to amma sai ya yi rashin sa'a shi ba mai son gaskiya ba ne kuma ya zama ya samu makusantar da ba su son gaskiya mun ji yadda al'amarin fir'aun ya kare duk abinda annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo wa fir'auna da mutanensa da shi fir'auna ya san gaskiya ne sako ne aike ne daga wajen allah amma saboda kare martabarsa saboda kare martabar kujerarsa ta mulki waɗanda ke tare da shi saboda kare martabarsa da kare abin duniya da suke samu suka jefa kansu a cikin halaka kowannensu ga hanyar da ubangiji ya halakar da shi Allah sai ce waje a fir'aun wa man qabla bismillah bismillahir rahmanir وجاء فرعون ومن to bayan zuwan fir'auna da kuma yadda aka halakar da fir'auna Allah sai ce wal mu'tafikatu sune al munqalibat wa hiya qura qawmilu alayhi salatu wassalam waɗanda aka cicciba aka kifar da su aka mai da samansu ya koma kasansu kasansu ya koma samansu su ne mutanen annabi lu alaihi salatu wassalam wadda suka kasance suka bijiri bil khafi'a ay bil fi'lati al khafi'a bil khafi'a bi ma'ana bil ma'siya Allah yake an halakar da su an narkar da su Allah ya ce saboda sabon Allah da suka doge saboda sabon Allah da suka doge mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam bayan kafirce ma Allah da dokewansu a akan kafirci babban abin da suka dukufa a kai shi ne harkar luwadi ne namiji ya nemi ɗan uwansa namiji wani iyaz billah namiji ya nemi ɗan uwansa namiji ba wata al'umma da za ta tsunduma a cikin wannan fasadi face Allah ya ɗaiɗaita al'amarin wannan al'ummar a cikin wasiyoyi goma da muka yi mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi wannan al'amarin ƙarƙashin wala taqrabul fawahisha ma zahara minha hawa ma ba. harkar luwaɗi harka ne da yake da a akan al'umma yake da haɗari. akan su bayin Allah yake da hadari akan masu yi kuma yake da hadari akan makomar waɗanda suke yi babu wadda zai shiga harkar luwaɗi ba wadda zai shiga harkar luwaɗi sai wadda ya raba gari da ubangijin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna akhwafa ma akhafu ala ummati annabi ya ce mafi tsoron abinda nake tsoro kar al'ummata ta tsunduma a ciki amalu kaumi lut shine aikin mutanen annabi lut shine harkar luwadi annabi ya ce duk abin tsoron da nake tsoro ma al'ummata shine kar al'ummata ta shiga harkar luwadi inna akhwafa ma akafu ala ummati annabi ya ce mafi tsoron abin da nake biye ma al'ummata nake tsoron kar su samu kansu a cikin shi amalu kaumi lutin annabi ya ce aikin mutanen annabi lutin jama'a muna wannan aiki na luwaɗi ka tuna matsayin manzan Allah ka tuna darajar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da shi ya ce abun na ba shi tsoro yana ba shi fargaba kawai idan kana ƙaunarsa kana son shi za ka shiga harkar da ya yi togaciya a kanta tun sama da shekara dubu jama'a muna ce. wanda yake ƙaunarsa zai yi mishi haka ba zai yi ba annabi ya ce mafi tsoron abinda nake jin tsoro ma al'ummata shine kar su shiga harkar luwadi in suka shiga harkar luwaɗi annabi ya ce sun jefa kansu a mafi zurfin ramin halaka a wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut annabi yace Allah ya tsine mawadda yake aikata irin abin da mutanen annabi lokacin suke aikatawa Allah ya tsine ma wadda yake aikata irin abin da mutanen annabi lokacin suke aikatawa Allah ya tsine ma wadda yake aikata irin abin da mutanen annabi lokacin suke aikatawa yana da wahala ka samu wani mutum ɗaya annabi ya tsine mishi albarka baki uku in ba ɗan luwani ba jama'a mun fahimta annabi yace Allah ya tsine ma wanda yake wannan harkan duk wanda ya shiga wannan harkan wannan tsinuwa za ta ci shi ko ba za ta ci shi ba za ta ci shi to abin ya fantsama a cikin al'umma yan luwaɗi har ƙungiyoyi suke da shi in ma har ƙungiyoyi suke da shi maza su nemi maza mata su ma suna nan suna bibiyan 'yan uwansu mata illa marar himarla walutan إذ قال لقومه قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه الله يتأمل بلوديته ومتاننسا إنكم لتأتون الفاحشة ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yanzu kwa dinga aikata alfashar da duk duniya ba wanda ya rigaye ku aikata a ce wannan sharrin wannan alfashin ku ne kuka bare ta a leda duk wanda zai aikata sai dai kwaikwayi أتعتون الذكران من العالمين أتعتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم yace a ta'atuna zukurana min al'alamin yanzu kuna dinga zakke wa maza in uwanku daga cikin talibai a ce idan sha'awar ku ta motsa namiji dan uwanku za ku je ku nema وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم كبر أبن الله يهل التامكو نما تنكو أمتعين أبو كان زمانكو بل أنتم قوم أدن يتي والله كو متعنين إن تأدى دكا وأنم فسادي دكا وأنم فسادي za mu yaƙe shi ne a tsakaninmu lokacin da muka zan masu tsoron Allah kuma dukkan harkan irin waɗannan luwaɗi irin harkar maɗigo yana daga cikin tuhu da sharri da yahudawa suka shirya suka jefo shi cikin al'ummar yana daga cikin sharrin yahudu yana daga cikin sharrin yahudu wuraren da suka riga suka yi mamayan 'yan maɗigon ko 'yan luwaɗin sukan iya fitowa ma kan titi su ce su a ba su 'yancinsu idan al'umma ta zura ido haka wata ran ka wayi gari ga ɗan luwaɗi ga ɗan luwaɗi yana magana akan harkar luwaɗi yana neman yancinsa to an yi galaba a kan jama'a mun fahimta ai ba su da kunya ba su da kunya waɗannan harka abinda suke bukata ko su canza tunaninku yadda zai dace da abinda suke kuma wannan aikin suke yi dare da rana wannan aikin suke yi dare da rana wannan aikin suke yi dare da rana za ka samu cikin anguwa ta musulmai akwai mata 'yan maɗigo cikin anguwa ta musulmai akwai 'yan luwaɗi mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam wata rana allah subhanahu wa ta'ala ya aiki mala'ika jibril tare da rakiyar waɗansu mala'iku su je su yi bishara ma annabi ibrahim game da zai haifi annabi ishaq to bayan ya mai bishara to allah ya mishi umarni idan ya ma annabi ibrahim bishara ya wuce domin halakar da mutanen annabi lot annabi lot ya ɗauki dogon lokaci yana musu wani allah ce wa inna lutan laminal mursalin Allah ya ce wa inna lutan lamina al-mursalin annabi lut yana daga cikin manzanni sukutun da guda Allah ya ta da shi yana mutanen da'awa ya kira su ya dauki lokaci yana musu wa'azi akan wannan mummunan aiki to lokacin da al'amari ya zo karshe Allah sai ya tura mala'iku ya ce su su halakar da alƙarya jama'a mun fahimta wadan mata a rusuluna lutan sai abihim wa zaqa bihim zar'an حميد وجاء الرحيم الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقليل لوكتين دا ودن نما لائكو سكا zuwa ga annabi Lut alaihi salatu wassalam to lokacin da suka shiga cikin gari mutanen gari sun ga wucewan baki to ana ta bibiyansu a ga ina da su ce wannan ma a rusuluna lutan lokacin da manzanninmu suka zakke ma annabilu sun isa gidan annabilu sun isa gidan annabi fi abihim yana ganin su sai ya shiga bakin ciki sanadiyar zuwansu don ya san yau da a yi abin kunya wa baka bihin zar'an ya shiga bugawan zuciya ma'ana ya shiga kunci irin na zuciya ya shiga damuwa ka san marasa gir idan ka yi bako na mutunci ko ɗanka ba ka so ya yi abin da ba daidai ba inda za a ce yau ga baki na mutunci da sauransu yaro ko da karami ne ya zo yana taka wani sai kaga kana kore shi ya tafi saboda kar ya yi abin da ba za ka ji daɗi ba to ina kuma waɗannan fasikin kasan za su biyo su kaga ai dole ya wa za ka bihin zar'an ya shiga kunci irin na zuciya da ya ga waɗannan baƙin domin ya san abin da zai faru wa kana haza yawmun asi ce yau rana ce ta masifa rana ce ta baƙin ciki da takaici bai rufe baki ba Allah yace wa ja'ahu qaumuhu yuhraquna ilayhi sai ga mutanen gari 'yan luwaɗi sun yiwo gidan annabi ludu da saurinsu da sassarfansu suna fofoti banda ɗan iska akwai wanda zai haka waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai Allah yake sai ga san sun iso kofar gidansu da gaggawa a cikin sauri suna sassarfa Kale ya kan sai su ya ku mutane na ha kula ibanati kunna afqaru lakum ya ce ganan ‘ya'yana a cikin gari ma'ana matan gari domin kowane annabi ai uba ne ma al'ummarsa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi uwa uwayen al'umma ne to shi kuma uban al'umma ne ubuwa ce diniya haula ibanati yace ga nan mata a cikin hunna abharu lakum su ne mafiya tsarki gare ku ku je ku nemi mata ku yi aure yayi za a yi ku zauna karkin banza ku ki auren matan da Allah ya halatta muku kuna bin maza ɗin ku fattakullah yace musu ku ji tsoron Allah wala tukhbuni fi baiti kar ku kunyata ni a gaban baki na domin lokacin da suka iso su baki suna cikin gida a masauki shi kuma ya fito kofar gida ya tsare waɗannan fasikai yana kokarin yaya zai tsare fitinarsu fattakullah yace musu ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi baiti kar ku kunyata ni a gaban waɗannan bakin nawa a wata sura ta yi wajen a ahalul madinati ya sabu shirun Allah ke sai ga mutanen garin kawai an tuttuɗo a cikin bushara wannan na ce wannan kai an samu ba wannan yi ma wannan albishin wannan yi ma wannan albishin haka suka yi haula ibanati wannan a faru asharu lakum fattaqullaha wala tukhzuni fi baiti sai ce alaysa minkum rajulun rashid yake yanzu a cikin ku ba shiryayye daya da zai bar nan kalu sai suka ce mishi laqad alimta ma na fi taka min haji suka ce mishi lu kai ka sani kai ka sani ba mu da bukatan mata da kake nuna mana wa innaka la ta'lamu ma nuride suka ce kai ka san abin da muke so ya sani ko bin sani kai a wata aya ma ce mishi suka yi awalam nan haka anil alami suka ce to wai ba ma mun ja ma kunne karka saki saukan wani ba ko namiji ba ba dama mun gaya maka ba ma ai tun da ka bari wani ya sauka a gidanka a walam nan haka anil alamin ba mun hana ka sauke ba bako ba suka ce ba mun gaya maka ba wannan fa manzon su ne manzon su ne suke wannan magana da shi kalu suka ce mishi laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi ka san ba da bukatar mata wa innaka la ta'lamu ma nuri ka san abinda muke so kada sai ce musu law anna li bikum quwwa yace inda ina da karfi ko makami da zan yi fito in fito da ku yau da sai inda karfi na ya kare au awi ila rukunin shadid ko da ina da wata jama'a ko yan uwa da da su taimake ni yace yau da komu ko ku mala'iku sai suka ji annabi na ta murya yana ta murya a waje yana jawabi sai suka fahimci su yake ta fada don karewa sai suka zo suka kira shi suka ce mishi ya inna rusulu rabbika suka ce ai mu mala'iku ne suka ce mishi mu mala'iku ne mu manzanni ne na Allah Allah ne ya aiko mu lan yasilu ilaik kai ma ba da su iya isa gare ka ba ma'ana kai ma ba da su iya ma komai ba balle mu sako Allah ya aiko mu da shi mu gaya mata. fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl idan dare ya tsala a wani yankin daren ka ware lokaci ka kwashe duk mabiyanka wanda suka yi imani da Allah ku fice a cikin dare da su wala yaltafid minkum ahadun kar wani ku ya waiwaya in kun bar garin a suratul hijra ta mishi wattabi adbarakum ka tsaya a baya ka sa duk masu imani a gaban ka ku fita ku bar gari ko takalmin wani ne ya tsince kar ya tsaya dauka wuce ku fita ka suka ce iya aikar da muka zo kenan da mu da su ba ruwanka fa asri bi ahlika bi kitin min al kai dai kwashe iyalanka da wadda suka yi imani da kai a cikin wani yankin dare ku fice daga gare wala yaltafid minkum ahadun kar wani waiwayo illa imra'atak sai dai matarka ita tunda ta goyi bayan su akan wannan barnan da suke yi har da ita za a ritsa to ko kaga za ta noke gabarin fita garin karka ga hankalinka ka fita harkanta innahu musibuha ma asabahum duk abin da zai same su zai same ka inna mau'idahum subu suka ce asuba na shiga Allah ya ce mu kashe su duka annabi ne ya ce to wani asuba kuma yace ku kashe su yanzu kawai kowa ya huta suka ce mishi alaisa sun hudu kari suka ce mishi ai azuban ta kusa wannan zuwa asuba din an baka notice ne ka nemi duk wanda suka yi imani ku fita yace musu don Allah ku kashe mutane suka ce mishi alaisar sulku bi kare ai asbadin ta kusa ne a can kamar Allah ya ce wala qad sabbahum bukratan Allah ya ce wata asuba ta musu sammako da wani azaba Allah ya ce na walakanci ba mun karanta samu da musu ma kwana uku aka ba to haka ko zagin Allah kake ba zai ce to a mulkushe ka ba zai baka wa'adi zai baka wa'adi ba ganin mutanen maka ba wa iskalu Allahumma in kana haza huwa haka mai min indika fa amtir alaina min as-sama' manyan kafiran maka sun taba tashi suka daga hannu wa iskalun lahumma suka ce allahumma ai ka ji hadda allahumma in kana haza huwal alhaqqa min indika in gaskiya ne alqur'ani daga wajenka yazo fa amdir alaina hijaratan min sama mana ruwan dutse daga sama a wi'tina bi azabin alim ko ka turo wata azaba mai radadi ta lalata mu ta narka mu Allah ya ce ba haka da a yi ba amma dai akwai wa'adi wa'adin ya zo ko bai zo ba yanzu shi yasa wadda ya da kansa ka dinga maimaita tuntuntuni game da maganin malam mai ahalari kaga cewa wai zaka bari zaka tuba sai Allah ya shirye ka ai wani ma yayi ya bari wallahi alamar baka da hankali ka san kowa abin ka san kowa abin ka kake tafiya ko ka san ko kana da san wa'adin ka ne ka dai kaddara wannan rayuwa da muke ciki komin ka. ka san dai yau da gobe nan kana ƙara kusa da mutuwa ne ko kai jahili ne to abinda ubangiji ya ajiye mana shine innamal a'malu bil khawatim yana daga cikin hadisai mafi daga hankali duk abinda muka yi a baya wannan kai ta sha shekara goma kayi tafsiri kayi kaza kayi kaza yadda za a rika da kai Allah ya ce shine hukunci kuma ko lalatacce ne a ƙarshen al'amarin sai ya gyara mutuwa sai ta cin mishi a gyare ya sha kuma ko gyararre ne yau sai aka samu ta ritsa ka akan barna to ka rufe fayil ɗin wai bare da kai ake zuwa wa'azin kasa ake kaza ake kaza duk wannan ka ɗauke shi ya wuce akan me da a same ka akwai abin tsoro ko ba wadda ya zama mutumin kirki shekaru tun yana furuciya ya taso a harka ta kirki da sauransu yau ya doshi shekara arba'in hamsin ya fara neman mata ko waɗansa bayi tsoron bai ba bai ba ba ka tunanin kai da kullum kana kusa da ajali kai da kullum kana kusa da ajali ba ka tunanin ko shaidan na ingizo ka a cin maka kan wannan aikin innama al'amalu bil kawatin annabi yace iyaka ayyukan bayi ana lura da su ne da ƙarshen su yayi mutum ya kare saboda ka mai hankali kullum yana daɗa ƙara shekaru a rayuwa to kuma yana daɗa kamun kansa yana ƙara jan dottaku da mutunci wa kansa amma ba yana ƙara kwanaki kuma yana ƙara lalacewa wannan sai dai wanda basirar basirarsa ta tafi jama'a mun da suka zo suka tsaya ma annabi lutu alaihi salatu ba irin abin da annabi lutu bai yi da mutanen nan ba amma su yi saurara Allah ya to shi ke su fita su fita kawai sai suka fita suna tafiya malamin tafsiri suka ce sai matar ta ce to me yake faruwa yaya za a yi baƙi su zo gidanmu kuma a ce mu tattara kayanmu mu bar gari kuma mu bar baƙin a gidanmu ta ce ni yana san mai ake ciki suka ce idan ja alƙadaru haladun albasa e eh, in ƙaddara za ta afko a kanka sai ta sha makance tsakaninka da basiranka baka ga irin kasar da ta shafi firar fir'auna ba kai fir'auna ka taɓa ganin kogi ya bude baya tafiya in dai ba kaddara sai ta hauka ba kai ka shiga wannan kogi yanzu kawai kana tafiya ka je ka kogi ya buɗe nan ya tsaya nan ya tsaya to haka ne sai ta ce ita sai ta dawo to kuma Allah ya yi fushi matsalar kenan malamin suka ce fushin Allah ya fi la'anar Allah ga Allah ya yi fushi da kai wanda ya tsine maka albarka in ya yi fushi komai dagulewa yake komai dagulewa yake annabi ya ce mafi girman abunda ke sa al'amari ya daidaita idan ubangiji ya yi fushi istighfari da sadaka ko kai ne kaga abubuwa suna rikice maka zai iya yiwuwa kana fito wata fitina ce shi yasa yahudawa ake ce musu makbubi alaihi Allah ya yi fushi da su tana dawowa tana shiga alƙaryar ana daga alƙaryar falamma ta a amurna ya alna aliyaha safila مسومة عند ربك مسومة عند وما هي من الظالمين ببعيد الله يكفى فلما جاء أمرنا لوكة عند الأمر يسو يسو باتايم يتكى با جعلنا aliyaha safila. Allah ce sai muka sa saman garin ya koma kasan garin kasan garin ya koma saman garin ba an juya ta upside down ba wa amsarna alaiha alaihim ne ko alaiha hijaratan min sijilin mandud Allah ce sai muka yi musu ruwan waɗansu gasassun duwatsu Allah ce wadda suka zubo cinkosu wannan labin wannan kunga abin da ƙin jin wa'azi ya haifar musu shi kuma yana daga cikin adalci na Allah wa makon namu azubina hatta da ba a Allah ce ba za mu azabtar da ku ba Allah ce sai mun turo manzo ko manzanni sun muku wani sai an sanar da kai wannan hanyar ga haɗarinta shi yasa ba wadda zai shiga wuta ba wadda zai shiga wuta sai Allah ya ce a take tambayar kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum kazanatuha alam ya'tikum nadhir kullama ulke fi hafaujin duk lokacin da aka watsa wata tawaga a cikin wuta na kazanatuha masu gadin wuta za su tambaye su alami a cikin nabiya mai gargadi bai zo muku ba wannan abun da kake ta kururuwa kana neman tsari kana neman ceto daga shi dama ba a gaya maka zai kai ka wuta ba kalubala kar ja'ana za su ce an zo an mana bayani fa kazzabana muka karyata wa kullama nazzala min shay'in sai a ce to ku ci gaba da zaman kwaro to jama'a mun ji mutanen annabi lut alaihi salatu Allah ya tura musu annabi lut ga mummunan aiki annabi ya ce Allah ya tsine ma wadda yake irin aikin mutanen annabi lut mu guje shi mu kaurace mishi babu abin burkewa a cikinsa kuma babu nasa Allah sai ce fa asaw rasul rabbi fa asaw rasul rabbihim Allah ce dukkan waɗannan al'ummomi ko al'ummomin da muka ambata adawa ne samudawa ne fir'auna ne wa man qablahu da waɗanda suka zo kafinsa wal mu'tafikat Allah ta fa asaw rasul rabbihim sun ƙaryata manzon ubangijinsu kowace al'umma daga cikinsu manzon da aka aiko mata ta karyata shi fa akarnahum fa akarahum akaratan rabiya Allah ya ce sai Allah ya damke su da azaba mai tsanani fa akarahum akaratan rabiya bi ma'ana muhlika shadida Allah ya ce sai muka damke su da azaba mai tsananin gaske to mun je da ubangiji yayi da su Allah ya tsare mu daga munanan ayyukansu to sai Allah ya ce inna wa Allah ya ce inna lamma qabalna lokacin da ruwa ya wuce haddi ya wuce iyaka hamalnakum fil jariya Allah ce sai muka ɗebe ku a cikin jirgin ruwa kissa ta dawo kan annabi nuhu alaihi salatu wassalam alqur'ani alqur'ani shi yasa yana daga cikin abu da zaka yi na zalunci makanka ka ki fahimtar addininka ka ki fahimtar addininka in baka san alqur'ani ba baka more rayuwa ba in baka san addininka ba baka more rayuwa ba inna lamma fagal Allah ya ce lokacin da ruwa ya wuce iyaka ba ruwan tufa da kenan ba Allah ya ce hamalnakum fil jariya sai muka kwashe ku jinsin ku iyayen ku. Allah ya ce a cikin jirgin ruwa ala halakum tazkiratan Allah ce don mu sanya ta ta zama wa'azi gare ku wata iya ha'udunun wa'iya kunne mai jin gari Allah ya ce don yarji mai ji Allah ya ce jiga aya a kan annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ne farkon manzo daga cikin manzanni shi ne manzo na farko da Allah ya fara aikowa duniya don ya kira mutane akan tauhidi annabi nuhu ya zo ya yi da'awa wurare da yawa Allah ya ba da labarin annabi nuhu domin a cikin alkur'ani akwai suratu nu sukutun da guda ya samu kankararrun mutane waɗanda suka doge akan shirka rikan waɗansu ababen bauta kuma bayan da'awa kawai da'awa kawai tsurar da'awa kawai shekara 950 yayi yana wa'azi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa falabita fihim ya tsaya a cikinsu ya yi da'awa ya yi wa'azi alfa sanatin shekara dubu illa kamsin aman ba shekara hamsin. ba ɗari tara da hamsin ba Abdullahi dan Abbas shekaransa arba'in a duniya Allah ya rantsar da shi a matsayin manzo ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kaga a shekara dubu shekara goma ne babu bayan an yi ruwan tufa na an gama kuma ya kara shekara arba'in kafin ya mutu amma duka sun kare sun kare man akwai lokacin da annabi musa ya taba a takin na mala'ikan mutuwa hadisin na cikin bukari lokacin da ya zo ɗaukar ransa a lokacin turo shi ake a fili Allah ya ce mala'ikan mutuwa ya je ya gaya wa annabi Musa duniya yake so ya dana ya daga hannunsa ya dafa bayan dan marakinsa bujininsa duk abin da hannunsa ya rufe na gashi kowane gashi shekara da wallahi inda ya dafa da yanzu sun kari annabi musa ya ce in dafa ya ce in kana so ka dafa duk abin da hannunka ya rufe za a kirga kowane gashi shekara daya ya ce in sun kare ba suke sai zuwa ɗauke ka ya ce a bar ne a normal shekaru na kawai inda ya dafin mana sun kare ita duniya ba wata dabara man sagir kawai ka yi aiki mai kyau kawai ka yi aiki mai kyau kawai ka yi aiki mai kyau ka yi aiki mai kyau shi yasa ran da mala'ikan mutuwa zai ritsa mutumin da zai kashe وجاءت سكرة sakaratul بالحق bil ما كنت منه da mala'ikan daukar rai yazo zai dauki ran mutum yakan ce mishi waja'at sakaratul maut bil haqq yau daci magagin mutuwa wani ya zo maka da gaskiya yau za ka ji yaya abin yake idan aka danne rago na layya aka yanka shi abin da yake ji Allah ya ce kai ma da ka yanka sai ka ji kullu nafsin za'iqatul maut kaza da ake yankawa kaga tana watsal watsal me take ji Allah ya ce kai ma da ka ji to zai ce wa ja'at sakratul maut bil haqq ɗakin mutuwa makakin mutuwa ya zo maka da gaskiya sai ya ce zalika ma kunta minhu tahini zai ce wannan kuma dama shine abin da kake ta doje in kaga mutum ya je zai tsallake banta, ya duba can ya duba can me yake tsoro sai mala'ikan ya ce wannan abin da kake ta lalle kawan yau ita ce ta zo eh wannan abin da kake ta kaucewa in ka ji harbi ta can kai ta can in ka ji ƙara ta can ka yi ta can sai ce maka wannan guje-gujen da kake yi wannan guje-gujen da kake yi abun da kake gudun ne yau yanzu a cikin shekara dubu shekara hamsin ne babu annabi nuhu yi wa'azi kuma gamsashen wa'azi قال ربي إني دعوت كوني ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإن قلتم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال لوح ربي نعم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ya ce ya ubangiji na yi da'awa na kirayi mutane na lailan wani hara dare da rana ina da'awa da rana ina da'awa da daddare falam ya hun du'a'i illa firara amma kiran da nake musu zuwa ga Allah bai kare su da komai ba sai daɗa gudun gaskiya da suke jama'a muna ce falam yazidhum du'ai kiran da nake yi bai kare su da komai ba illa firara sai dada gudun gaskiya da gudun inda nake wa inni kullama da autu yace duk lokacin da nazo na fara da'awa na fara kiran su zuwa ga Allah ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su dauki yatsunsu sai su sa a cikin kunnuwansu sai su toshi. wa sakshaw thiyabahum sai su ɗauki tufansu sai su rufe fiskokinsu ba su so su ji ni ba su so su gani wa sun doge a kan kafircinsu wani takbaru su bara sun yi girman kai sun mutu iyaka sun inni da autuhum jihara ya ce Allah na yi wa'azin nan a buɗe a fili sun inni a alantu lahum na yi da'awar yekuwa yekuwa wa asarartu isirara israra nayi mantuman in bi mutum gida in je in mishi kamar wani ne ya tambayi annabi nu ya ce tuwai mutanen nan zagin su kace ko me kace ga musu ne suka yi fir duk wata hanya an ji sun ki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace kullum abin da nake ga musu ku nemi gafara duk abin da kuka yi na laifi in kun tuba kun nemi gafarar Allah Allah zai yafe Allah ku inna ku kana gafara mai yawan gafar laifi ne idan kuma ya yafe yursilis sama'a alaikum midrara zai zubo muku da ruwa daga sama mai yawa mai albarka wa yumdidukum bi amwalin zai yalwace ku da dukiya mai albarka wa banina da 'ya'ya masu albarka wa yadda lakum jannatin zai ba ku gonaki da lambuna masu yawa masu albarka wa yadda Allah kuma an hara zai ba ku koramai da kogi-kogi masu albarka ya tafi abin da muke biya musu yanzu a cikin wannan da'awar akwai bakakin magana a ciki to ƙarshe da suka tashi martani kisa suka tashi قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المردومين قالوا ƙarshe suka zo suka sami annabi nuhu suka ce maganan wa'azi yanzu mu toshe kunne mu rufe kanmu mu bar anguwan da kake duka an zo karshe. La lam tantahi in baka dena ba kawai wa'azi a dena a dena ba mu so ba mu so in ka ki ka dena la takunanna min al-marjumin za mu haɗu mu jefe kan mu halakar da kai suka ce iya ƙarshe kawai a daina a daina to ka san ita kuma da'awa wannan ita ce sunnar Allah in dai an barka ka faɗa to nan kuma kai haƙuri da jafa'in mutane amma ran da aka ce ba dai yiwu ba to Allah zai shiga faɗa domin dama ai ba aikinsa ba ne aikin na Allah ne kiran zuwa ga Allah ne to amma in an barka ka faɗa to karka ce tsangwaman mutane zagi kushel a faɗi kaza a faɗi kaza kai kuma dai hana sa a ai ta buga ko ka mutu ko mai laifi ya mutu ba shi girma in an baka dama to kai da'awa fasda'bi ma kuma. ka fitar da gaskiya ka sage gaskiya amma ran da aka ce ba da'a yi ba to wannan faɗan ya koma wajen ubangi الله يتكذب قبلهم قوم نوح فكذبوا أبدنا فدعا ربه أني مغروب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى على أمر Allah ya ce kazzabat qablahum qawmu nuhin kafin mutanen Makka su karyata ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutanen Annabi Nuhu sun karyata Annabi ba kai ne farau ba idan an jeje ka ba kai ne farau ba in an kashe ka ba kai ne farau ba in an ce ba da a saurari wa'azin ba ba kai ne farau ba ba kwaba da qablahum qaumun nuh Allah yace mutanen annabi nuhu sun karyata annabi nuhu kafin mutanen ka wa jununun majnunun wastujir suka ce annabi nuhu mahaukaci ne kuma suka yi ta mishi kunne da barazanar kisa wa qalu majnunun suka ce ma annabi nuhu mahaukaci ne wasjujir suka mai barazanar kisa fa da rabbahu sai ya daga hannu ya roki ubangijinsa anni maglubun yace Allah an yi galaba a kaina an mun taron dangi Allah an fi karfi na fantafir yace Allah ka taimake to abun ne yayi addu'o'i wa kana nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara إنك إن سبهم يذلوا عبادك ولا يجدوا إلا وقال نوح الرب النبي نوح يا أبنجدي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الله كركبر وني أرني أبايا كسا قوة زي أمول غاني هتيرو كوي أتبيل الشيء wani wadda zai yi kai kawo a bayan kasa yace Allah karka bari in naka in tadarhum yace Allah in ka bar su billo ibadaka za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran fara kuma ba za su haifi kowa ba sai fajiri kafiri Allah sai amsa addu'a yace fa fatahana abwaab as-sama'i bima'in munhamir Allah ce sai muka bude kofofin sama da ruwa mai yawan zazzaga wanda yake zuba duk inda yake zubar da ruwa Allah yake zubo da ruwa wa fajjarna al uyuna Allah yake duk idan dunan ruwan da suke kasa Allah yake su ma kowa ya fara fito da ruwa faltaq al-ma'u ala amrin qad qudir Allah yake ruwa sai ya hadu sama da kasa bisa kaddaran Allah abdullahi ɗan abba ce ruwan da yake zuba daga sama bai fi ruwan da yake fitowa daga ƙasa yawa ba haka ruwa ya ritsa su Allah bayan ya yi umarni ma annabi Nuhu ya kera jirgi ya ce to ya kwashi waɗanda suka yi imani da dukkan sauran dabbobi kowa a kwashi jinsi biyu a sassa قلنا من فيها min كل زوجين اثنين wa ahlak Allah ce duk jinsi ne biyu a ɗauka a sa wannan da wannan duk abin da ya rage Allah yake zai mutu duk abin da ya rage Allah ke zai kashe shi abinda ba a cikin jirgin yake ba ya annabi nuhu yayi lodi ai lokacin da ya shiga jirgin sai ce to Allah nuhu ke jirgin ban taba toka jirgin ruwa ba gashi an cika jirgin ruwa da lodi ya da a yi ya ce gaba bismillahi ribas bismillahi kwana bismillahi bismillahi karamar addu'a ce bihin fi mawsin tana tafiya da su kai kace igiyar ruwan kace wani dutse ambaliya yayi ambaliya duk wani abin da ke bayan kasa sai da ruwan tufa da shaka wahiyar ta bihin fi mawjin kaljiba tana tafiya da su a kan igiyar ruwa kai kace dutse annabi nuhu sai hango dan dan da ma bai imani wannan kuma jarrabawa ce haka uban hikimar Allah haka ta hukunta abin da ke kanka shine ka tsaya ka yi tarbiyya irin ta addini amma shirya na ɗanka ba a hannun ka yake Wana da nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya kira ɗansa wa kana fi ma'azilin yana ɗan gefe ya ganshi a lokacin ruwan bai sha kan kowa ba ruwa da ya fara jirgin ruwa ya fara tafiya a kan ruwa amma za a iya hawa waɗansu wurare daga can ana kallo ya bunayya ya ce ya ɗana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu ka san sha'anin iyaye wala kun ma alkafirin kar ka zan tare da waɗannan annan kada sai ce mishi sa'awi ila ma sa'awi ila jabal ne min alma ma yace mishi ba ku je kawai zan hau wancan dutsen zai tsare ni daga ruwan nan kale yace mishi la asima al-yawma min amrillah yace ruwan ai ba normal ruwa bane yace ai ruwan nan ba ruwan lafiya bane ba ruwan da wani abu ke iya tsare ka bane la asimal yawma min amrillah ba wadda ya isa ya bada kariya daga wannan al'amari da Allah illa man rahim sai wanda Allah ya yi karba shine wanda ya zo shi jirgi suna wannan maganan baban ya fada dan ya fada wa hala bainahum al-maut sai ruwa yayi irin tumbatsan nan igiyar ruwa sai ta tashi sai ta sha makanta tsakanin annabi Nuhu da kansa fa kana min al mukarrabin sai zan daga cikin waɗanda aka shi kenan ya tafi ya sun tafi sun tafi wakila ya arzubula'i وقضي الأمر to shi kenan bayan waɗanda suke cikin ruwa sun tsira waɗanda suke cikin jirgin ruwa sun tsira sun tsira waɗanda ba su shiga ba kafirai duka an halakar da su wakila ya sama'u akli'i Allah sai ce sama ki kame ruwa. aka ne kila ya arbubla'i Allah ce kasa tsotse ruwa duk ruwan da ke kanki Allah ce tsotse sai ta tsotse wa ya sama'u akli'i haka ne ko bi ma'ana amsiki Allah ce kuma sama ki daina zubar da ruwa wa kidan ma shi ke da mutu sai can wa kudiyal amru Allah ya ce an gama aiki wadda wadda zai tafi duniya tafi to jama'a duk abin da ya jefa a cikin wannan mummunan yanayi shi ne cewa Allah da kuma kin gaske. kin aiki da wa'azi kin karban wa'azi kin aiki da wa'azi waɗanda suka tsira tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam imani da aiki da imani da kuma karban wa'azi da aiki da shi shi ya tsira tabbas muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyuka mai kyau kuma dai mun ji Allah ya kalli na ja'ala halakum tazkiratan sai ce wata iya ha